أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم Shin sun aminta ne azabar Allah ba za ta shafe su ba a lokacin da suke jin tsoronta, to Allah mai iko ne ya azabtar da su ne a kowane lokaci. Hakika Allah mai tausayi ne mai jin ƙai, baya yin gaugawar ba don ko bayinsa su tuba zuwa gare shi.